Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Grace Alheri abdu ce da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na la'asariyar yau. Yau ake gudanar da taron harkokin tsaro da ya haɗa kan ƙasashen da ke fama da tashe-tashen ƙungiyar Boko Haram tare da samun halarta waɗansu manyan ƙasashen duniya. Abin da ya sa ƙwararru a fannin harkokin tsaro ke kira da a la'akari kan waɗansu muhimman batutuwa. na ɗaya ya kamata a dubi abin da ake kira radicalization and violent extremism na biyu ya kamata a duba yaya ake recruiting mutane zuwa wannan su zama 'yan ta'adda To muna da rahoto kan wannan da kuma waɗansu rahotannin da suka jibinci wannan taro. Muna kuma da rahoto kan wani hari da ake kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ta kai a ƙasar Kamaru. Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da amsoshin tambayoyinku waɗanda masu saurare za su ji tarihin shahararriyar jami'ar nan ta Amurka Harvard da ke birnin Boston. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kungiyar mayakan nan ta Hezbollah da ke Lebanon ta ce wasu masu tsaurin ra'ayin addini ne suka yi barin wuta da ya sanadin mutuwar wani babban kwamandan mayakan ta Mustapha Badruddin daura da filin jirgin saman Damascus da ke Siriya. Hezbollah ta ba da sanarwar mutuwar Badruddin din ne je jama'a kafin ta gudanar da jana'iza irin ta soji ga kwamandan daga bisani a ranar. a wani bayanin da ta fitar yau asabar kungiyar ta ce ta kaddamar da bincike kuma ta gano cewa fashewar da ta yi sanadin shahadar kwamanda mustapha badradin ta biyo bayan ruwan bama-baman atilarin da tahfiri wato 'yan sinima tsaurin ra'ayi suka yi a yankin mayakan hezbollah sun saba makarar badardin suka bi kan titunan kudancin birnin beirut a jiya juma'a badardin ɗan shekaru 55 da haihuwa ya jagoranci shigar 'yan shi'a cikin yakin basasar siriya kuma shi ne jami'i mafi girma da kungiyar wato na kungiyar da aka kashe tun bayan da hezbollah ta shiga wannan yakin shekaru da dama da suka gabata an make wani tsoho sadaukin addinin budda har ya mutu a wani lungu na kasar bangladesh a cewar jami'ai an tsinci gawar monshe chuk dan shekaru 75 da haihuwa da asubahin yau asabar a wata ma'ibadar da ke wani lungu a wani ƙauye mai tazarar kilomita 150 kudu da daka babban birnin ƙasar 'yan sanda sun ce ba su san musabbabin kashe sadaukin addinin na budda ba wanda ya yi rayuwa shi kaɗai. jaridar daily star ta bangladesh ta ce rudu ya game al'ummar yankin da aka ji labarin wannan kisa Ɗan sadaukin ya shaida ma jaridar tasta cewa mahaifin nasa bai da wani abokin gaba jeremy barau wani lauya ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam ya shaida ma kafar labaran faransa ta afp cewa an aike ma marigayi chak barazanar kisa to amma babu wanda ya dau abin da gaske kungiyoyin masu alaka wato ƙungiyoyi masu alaka da isis da alka'ida sun dau alhakin kusan dukkanin hare-haren da aka kai a baya to amma gwamnati ta ce waɗannan ƙungiyoyin ba su da rasa a ƙasar tana mai nuna yatsa ga wasu ƙungiyoyin da ke ƙasar to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To da alamar wani rukunin kwararrun sojojin Koriya ta Arewa su talatin ya saba ma takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba bayan da ya samar da ƙananan bindigogin pistol masu sojoji da 'yan sandan congo a yayin wani atisaye a cewar majalisar ɗinkin duniya a wani rahoto wani kwamitin ƙwararru ya ce an samar da ƙananan bindigogin pistol ga sojoji da 'yan sandan congo kuma daga bisani ma wasu ƙananan wato wasu makaman sun faɗa hannun dakarun tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a cewar sojoji da 'yan sandan congo an samar da kananan bindigogi na fistul ne ga dogarawan tsaron fadar shugaban kasa, a yayin wani atisaye a shekara ta 2014 ga dukkan alamu wannan ya saba ma kudurin majalisar ɗinkin duniya na hana koriya ta arewa sayarwa ko samar da makamai ko bayar da horo irin na soji da alamar wasu daga cikin makaman an sai da su har a bisa titunan birnin kinshasa wani barin bam na kunar bakin wake wanda aka kai daura da wani sansanin horar da 'yan sanda a kudancin afghanistan ya hallaka 'yan sanda uku wasu mutane kuma su goma sha biyu ciki har da wani ɗan yaro sun ji rauni yau asabar a lardin helman ƙungiyar taliban ta yi kirarin kai harin a karo na uku kasar iran ta gudanar da gasar zanen barkwanci kan kisan kyashin da aka yi ma yahudawa ko holocaust a wani wato a wannan ƙarshen satin wanda zai hada da baje kolin aikin fasahohi na zolaya kan irin wahalhalun da yahudawa suka sha a baya kuma da na karyata azabtar da yahudawan an baje kolin ayyukan fasaha wajen 150 na gwanaye daga ƙasashe 50 kuma 16 mafi wato mafiya fice za su raba kyautar kuɗi dala wato dala hamsin dubu hamsin wanda ya yi kuma fice a cikin dukkaninsu zai samu dala dubu goma sha biyu sakataren shirya gasar masu shajai tabatai ya ce gasar ba ta da wata alaka da batun karyata labarin azabtar da yahudawa amma wani yunkuri ne kawai na jaddada irin wahalar da musulmi ke sha a hannun masu tsaurin ra'ayi na yahudawa a gaza da falasɗinu Labaran duniya kenan kuka saurara. To, kafin kai ku birnin tarayya Abuja inda ake gudanar da taron koli kan harkokin tsaro, bari mu bude taskar rahotannin namu a ƙasar Kamaru inda ake kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ke da alhakin wani hari da aka kai a ƙauyen guraya da ke arewa mai nusa da ya janyo asarar rayuka da ƙaddarori. A cikin hirarsa da wakilin mu Garba Awal, wani mazaunin ƙauyen da ya nemi a saya sunansa bisa dalilan tsaro, ya yi ƙarin haske dangane da lamarin. misalin karfe ɗin dare wato wannan abin ya faru suka shigo wato wannan ƙauye eh, na guraya can makari suka ainihin kashe mutane suka kunna wuta suka kona gari ga baki ɗaya to sojojin kamaru sun dan latti kaɗan kafin eh, wato waɗannan mutane su abin nan sun zo sun tarar da waɗannan mutane kuma suka kai hari har dai aka shawo kan waɗannan mutane amma gaskiya mala abin da ya kamata wato wannan yaƙi hare-hare ya jima ya kusan hawa hudu ana kai har karfe hudu dare ka bincika za ka gane cewa eh wato yan boko haram suna nema su nuna duniya duniya gaba ɗaya cewa suna nan dam a tsaye. Wannan hari dai da maharan Boko Haram suka kawo ƙasar jamhuriyar Kamaru ya zo daidai ne da ƙasashen da suke fama da harare na ƙungiyar Boko Haram suke gudanar da taron su yau nan a fadan ƙasar tarayyar Najeriya Abuja wanda manyan ƙasashen duniya za su ziyarta cikin su har da shugaban ƙasar Faransa François Hollande. Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad to bari mu nufi Najeriya inda kasashen da ke yankin tafkin Chadi ke gudanar da taron koli akan harkokin tsaro inda za a yi nazarin nasarori da kalubale da ake fuskanta a yunkurin murkushe kungiyar Boko Haram da kuma yadda za a tallafa waɗanda rikicin na Boko Haram din ya shafa. Kafin zaman dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya karbi bakuncin shugaban kasa Faransa François Hollande wakilin Umar Faruk Musa na da ci gaban bayani. tazu-tazun nan ne a babban birnin tarayyar najeriya abuja a fadar gwamnati aka kammala wata ganawa ta musamman tsakanin shugaba muhammadu buhari na najeriya da takwaransa na ƙasar faransa François hollande da tawagarsa wanda suka iso abuja tun jiya domin halartar kasaitaccen taron da za a yi na ƙasa da ƙasa domin kammala yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da kuma tsara manufofin da za su magance matsalar ta'addanci da yankin nahiyar afirka ke fuskanta da masu kasashen ƙasashen duniya shugaba muhammadu buhari da Francois Hollande ya tuni bayan wannan ganawar sun rattaba hannu akan waɗansu muhimman yarjejeniyoyi guda kusan hudu wanda suka shafi sha'anin noma da sha'anin tsaro da sha'anin makamashi da kuma yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa. A wurin yarjejeniyar shugaba Muhammadu Buhari da Francois Hollande sun amince bisa ga manufa ɗaya cewar ƙasar Faransa za ta taimaka wa Najeriya da kamfanonin 'yan gida Najeriya wurin samar da ayyukan yi ta fannin noma tare da kuma ba da bashi wanda za a taimaka taimaka mutane su samu ayyukan yi wurin kafa masana'antu da kuma inganta su. Dadin dadawa za a ba da horo na musamman ga sojojin Najeriya domin nasarorin da suka fara samu a yakin nan da 'yan kungiyar Boko Haram wanda zai kai ga amfani da sabbin dabaru da manufofi na kammala yakin da kuma sake tsugunar da 'yan gudun hijira miliyoyin su da yanzu suka rasa matsugunni da kuma al'amuran more rayuwa kamar gine-gine na makarantu da sha'anin asibitoci da samar da ruwa da dai wasu abubuwan da tuni wannan yaƙi ya dagargaza. a lokacin da yake gana da manema labaru francois hollande da shugaba muhammadu buhari sun amince cewa wannan yaƙi da aka samu nasararsa na ƙungiyar boko haram wajibi ne a ɗauki dukkan matakan da suka tabbata domin a kammala shi kuma a baiwa najeriya duka goyon bayan da take bukata wurin tabbatar da an samar wa 'yan ƙasar aikin yi da kuma sake gina duka al'amura na more rayuwa da wannan yaƙi ya dagargaza a yanzu dai shugabannin biyu sun koma babban ɗakin taro na nikon hilton abuja domin haduwa da sauran takwarorinsu na kasashen ketare da suka halarto Najeriya domin tattauna akan sha'anin tsaro da kuma matakan da kasashe za a ɗauka bai ɗaya domin kawo ƙarshen ta'addanci da yake da gargaza nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya. To nan gaba kaɗan za mu kai ku zauren taron nan da ake gudanarwa a Abuja kai tsaye. To kafin mu kai ga haka dai rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadi ta ce taron tsaron kasashen da ake gudanarwa a birnin tarayyar abuja zai taka rawa ainihin a fafatawa da take yi da 'yan kungiyar boko haram a wannan shirya kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu hassan maina kaina ya haɗa mana Wannan taro ya biyo bayan taron tsaro da kasashen yankin tafkin Chadi suka yi a birnin Paris. Za a yi tilawar kudurkuren da aka iya cimmawa na wancan taro na birnin Paris yau a Abuja. Ana kuma saran tattauna batun kubuto da 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram ke ci gaba da yin garkuwa da su. Tune dai rundunar haɗin gwiwa ta kasashen yankin tafkin Chadi ta yi marabalale da wannan taro kamar yadda kakakinta Kanar Mohammed Dole ke shaida min. Mun ciki da wannan taron da shi ne na biyu da aka fara kuma a wannan

karin ana yin shi a Najeriya kuma yawancin shugabannin kasashen waɗannan da sun gaba da kare-karen sojoji kuma suna halartar wannan taron. Muna ganin shi ta wani hanya da alheri saboda irin karfafa jaddada goyon bayan da za a bamu domin mu ci gaba da ayyukan da muke yi. Wannan wani eh, abu ne da muke da farin ciki wurin gaske kuma kwamandan mu kuma shugaban hukumar tafkin cadi suna halartar wannan taron domin su ji kuma su gani abin da ta akan waɗannan abubuwan da sun Ita ma hukumar raya kasashen yankin tafkin Chadi ta nemi halarta wannan taro da su mai da hankali sosai akan ayyukan ci gaba da ka iya samun maslahar matsalar tsaro a wannan shiya. Bisa wannan matsayi na hukumar raya kasashen yankin tafkin Chadin tsohon jami'i a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya Aliko El Rashid Harun ya ce akwai abubuwa da ya kamata a yi la'akari da su. Kuma wannan taron je basically an ce zai consensus akan al'amuran da ya faru na 'yan ta'addanci ya yaya aka yi sojoji suka taimaka wajen dakule ayyukan 'yan ta'adda a tafkin chadi akwai abubuwa uku da ya kamata a duba na ɗaya ya kamata a dubi abin da ake kira radicalization and violent extremism na biyu ya kamata a duba yaya ake recruiting mutane zuwa wannan su zama 'yan ta'adda na uku ya kamata kuma a samo menene rufus din wannan al'amuran da muke ciki yanzu wannan taron yana da muhimmanci kuma muna fata dai Allah zai sa dai abun da suka cimma su yi implementing Allah ba mu karshen wannan al'amuran da muke Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja To yanzu haka dai muna tare da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya kai tsaye daga zauren taron da ake kira Congress Hall na Hotel din Transcorp Hilton inda ake gudanar da wannan taron. To Malam Nasir, kana, tare da mu? A kwarai da gaske ina tare da ku. Yawa to madalla, wani ƙarin haske za ka yi mana dangane da wannan taron? yanzu dai halin da ake ciki baki sun fara shigowa wannan ɗakin taro inda nima ba dan dai na fito gefe ba da an yi amfani da na'urori na hana sadarwa irin ta waya a wajen saboda kokarin fara wannan taro wanda kuma daga farko za a yi jawabin buɗe shi ne sannan za a buƙaci 'yan jarida su fita waje kafin a sake dawowa bayan sa'a biyu a yi bayani kan shi wannan taro na tsaro. To kawo yanzu waɗanne shugabanni ne suka samu isowa birnin tarayya Abuja? Dukkanin shugabannin kasashen sabkin Chadi sun iso wannan taro wato kamar kasashe irin su Nijar, Kamaru, Najeriya kan dama ita ce mai masaukin baki. har ma da Benin wacce aka sata cikin wannan kungiya saboda kusancinta da wannan sabki na Chadi. haka nan wasu kasashe irin su a afirka ta tsakiya su ma sun iso da kasashe irin su senegal da sun iso wajen wannan taron to banda shugabannin nan da kuma masu ruwa da tsaki a fannin harkokin tsaro akwai waɗanda aka ba su dama halarta wannan taron ko kuma shiga zauren taron kwarai akwai gwamnoni wasu jihohi da dama na najeriya waɗanda suka shiga taron da kuma wakilai na kungiyar kasuwanci ta afirka ta yamma ecowas ko yawo hakanan kuma da jami'an kungiyar haɗin kan afirka au daga addis ababa su ma suna wajen wannan taron to madalla shi eh, ana, daga mana hannu saboda haka za mu sake waiwayar ka zuwa shirinmu na yamma domin jin cikakken bayani game da yadda wannan taro yakan kama To da To mun gode kwarai da gaske. To ko menene kwararru a fannin harkokin tsaro ke gani a wannan yunkurin musayar yau? Ga abin da Manjo Yahaya Shinku mai ritaya ke cewa a hirarsu da mu Madina Dauda. Wannan taro dama kafin yanzu ya kamata a ce ana ci gaba da yin shi kusan duk shekara ko dai a ce ana jujjuya in wannan kasan ta dauki nauyi wannan karo wannan ta yi domin al'amarin tsaro ko da ba ƙasa da kasa ba a cikin gida kawai ma shine babban alhakin gwamnati ko abin da yake a wuyan gwamnati tabbatar da tsaro na rayuka da dukiyar jama'a saboda haka wannan abu ne wanda ya dace musamman abubuwan da za a fa'idantu da su da kuma kalubalen da wannan kasa da kuma wannan yanki yake fuskanta gaba daya in aka yi la'akari da barazana da 'yan kungiyar boko haram suke yi wa wannan yanki a yanzu ne muka samu cewan kasar america da faransa sun amince za su taimaka wa najeriya wajen shawo kan wannan kalubale na tsaro me kake ganin yasa suka canza ra'ayinsu domin ai shekarun baya suna gani abin ya faru kuma ba su kawo ɗauki ba to akwai abubuwa da yawa da ake la'akari da su in maka dubi baya za ta yi wa'annan kasashe ba sa da uh, kaman gamsuwa da cewa shugabannin da muke da da gaske suke yi akan wannan yaƙi da ƙungiyar boko haram musamman a najeriya domin suna da masaniyan irin duk abin da za a bukata na yaƙi da ɗan ta'adda wanda ya kamata a ce ƙasar nan tana da da horon da ya kamata a baiwa sojoji kuma suna tuntuɓan gwamnatocinmu akan ai hakan amma sun lura ba nan ne ko kuma ba abin da ya dami gwamnati ba kenan kuma za a iya sanin haka sakamakon irin abubuwan da ke bayyana yanzu na irin kudaden da ake warewa don tabbatar da tsaro amma sai ana amfani da su ko kuma ana bi da su ta gefe don biyan waɗansu bukatu na siyasa irin waɗannan kasashe in suka ba da shawarwari ko kuma suka ga shugabanni ba da gaske suke yi ba to sukan ja jikinsu su kyale ka da iyawaka to wannan kenan na biyu kuma ita wannan gwamnati da take ci a yanzu sun riga sun lura da cewa da gaske take yi don kokarin da take a kan wannan al'amari musamman daga hawa shi shugaban kasa janar muhammadu buhari ya yi kokarin zuwa makwabtan kasashen nan kasan nan musamman najeriya wadda muke mai makwabtaka da niger kamaru da chadi har ta bangaren ma benin nan dai ya riga ya zarce su don a samu a haɗa kai a magance abubuwan da ya shafi wannan rashin tsaro to wannan yunkurin shi kanshi zai iya nuna ma waɗannan kasashen duniya cewa da gaske ke yi To Madalla Manjo ya haya shinku mai ritaya a hirarsu da wakilinmu Madina Dauda kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 11 da minti 19 na asuba ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Don Allah sashin Hausa na muryar Amurka a bani tarihin shahararriyar jami'ar nan ta Harvard da ke birnin Boston na Amurka mana. Mai tambaya Usman T. Usman Kanan Dabo da kuma wasu da dama da suka yi irin wannan tambayar a baya. Shi ko Comrade Bala Usman Karasuwa so yake a masa bayanin kundin tsarin mulkin jamhuriyar niger da kuma tsarin gwamnatinta. To bari mu fara da bayanin kundin tsarin mulki da kuma tsarin gwamnatin jamhuriyar niger Idan Comrade Bala na saurare ga amsarka da wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya samo daga masanin tsarin mulkin jamhuriyar niger Malam Maina Kartai Bukar wanda ya ce. na farko abin da ya kamata a kwatanta wato mulki a duniya kala-kala ne iri da yawa ne amma waɗanda aka fi amfani da su a duniya gabaki ɗaya wato yanayi iri biyu ne akwai wato yanayin mulki kuma akwai tsarin ƙasa tsarin ƙasa iri biyu ne akwai abin da ake ce ma ita eh, federal wato kamar eh, federation kamar misalin a nan afirka ko kasar nigeria shine babban misali a bisa kan duniya wato babban misali kamar amurka canada india pakistan to su ne tsarin su tsari ne na tarayya kasa ce gata amma ita ma a cikin ta kasashe ne kuma tsarin kasar ya ba kasashen yin incin constitution tasu ta kansu ya ba su incin su yi wasu 'yan gwamnatoci amma kuma akwai wasu abubuwa waɗanda ba su da inci wato tare ce ga baki ɗaya take lokaci musamman kamar abin da ake ce ma defense kamar wato relation exterior wato harkoki na waje kamar zancen kuɗi to wannan shine wato federation gwamnatin tarayya kenan to yanzu kuma akwai gwamnati wanda ba na tarayya ba wato da ake ce ma ah, harshen faransai ana ce mishi ita unitaire wato ba tsari bane na tarayya tsari ne na tsari ne simple to irin shi ne a faransa irin shi ne a italy irin shi ne a kasashe kamar nan niger benin burkina faso kamaru yawanci duk kasashe wanda dai renan faransa ba tsarin tarayya ba ne tsari ne daga baki ɗaya wato musamman gwamnati ce ta tsakiya wadda ita ke gudanar da dukkan al'amura madalla a kusanci haka za a kwatanta gwamnati ta tsakiya ita ce take kwatanta wato komi da komi daga babban birni kuma to wannan tsari ne na ƙasa to bayan tsari na ƙasa kuma akwai tsari na mulki tsari na mulki shi ma iri biyu ne akwai abin da ake ce ma wato rijin presidential wato musamman shugaba shi ya binciccen iko kuma akwai tsari wanda ake ce ma rijin semi wato mai ruwa biyu to in ka ɗauki wato misali ƙasar nijar kamar yanzu da ƙasar najeriya ƙasashe ne biyu wanda suke da tsari daban-daban tsarin ƙasar kanshi ba ɗaya ba ne ba tsarin najeriya tarayya ce amma nijar ba tarayya ba ce ba kenan ya zamanto su a tsari na tarayya gwamnonin jiha su ake tunda jiha wannan tasu ita ma ai kasa ce tunda akwai wato hukumomi iri-iri na wannan jihar akwai constitution akwai dokoki na jihar nan akwai gwamnati na wannan jihar akwai polisi na wannan jihar amma duka wa'annan abubuwan wato bisa kan fanni fanni ne wanda constitution ta tarayyar ta ba wa'annan kasashen wato inci kundin tsarin da ba su inci amma kuma akwai wasu abubuwan wato shi kuma tarayya ce sha'anin tarayya ce bakin ta daya kuma sai ya zamanto shugaban kasa da izini ya ce na tsige na tsige gwamnati tun da gwamnati zaben shi akai al'umma shi ta zabe shi to mu yanzu a nan kamar kasar Nijar ba wato mulki bane ba ba kasa bace ba ba tarayya bace ba mulki ne wanda daga tsakiya ake tafa da shi shugaban kasa wanda Allah ya ba nasara ya samu iko shine yake da incin ya nada wato abin da muke ce nan governor wato gwamno gwamna na jihar mu anan jihohin mu guda takwas ne a Nijar kuma guda takwas kin nan wato eh, shugaban kasa yake ɗaukar wato iko ne na shugaban kasa ya nada wanda yake so yakan yi wa ya sa wasu a cikin wasu jami'o'i da suka kama mushi amma shine yake da incin ya sa shi yake da incin ya hudda kuma idan ya sa ka wai ba wani baya ya sa kawai idan wata ɗaya shekara daya shekara biyu shekara uku a ya sa ka ne sai lokacin da kuma ya yi niyyar ya to kenan ya bambanta sosai da irin na najeriya inda ba shugaba yake huddawa ba sai kuma amsar tambaya kan tarihin jami'ar harvard idan malam usman usman da sauran masu irin wannan tambayar na saurare ga dr aminu gamawa wanda ya ɗalibta yake kuma malanta a wannan jami'ar zai ba ku ansa. To, um, wato jami'ar Harvard jami'a ce da take da dogon tarihi kuma jami'a ce da take da suna ba ma a Amurka ba a duniya baki daya. Hmm. Ita dai wannan jami'a ta Harvard tana garin Boston ne uh, kuma wani yanki da ake kira Cambridge a jihar Massachusetts a nan arewa maso gabas na Amurka. Hmm. ita jami'ar an kafa ta ne a shekarar ah, shida wato 1636 yau wato sama da shekara 300 da suka wuce kenan. Hmm. kaga ashe ba ta yau ba ne hmm. kuma waɗanda suka kafa wannan jami'a akwai turawan ingila da suka zo daga nan ingila suka zo nan amurka suka zauna wato turawan mulkin mallaka saboda su ma amurka an mulki ta a baya hmm. su ne suka zo da irin nasu tsari na ilimi da suke da shi a wancan guri suka kawo suka kafa shi nan hmm. yadda kuma jami'ar ta samu sunanta da takenta akwai wani da ya zo daga nan ingila da ake kira john harvard shi ne ya ba da wato kyautan dala bakwai da saba'in da tara da kuma littattafa guda ɗari biyar hmm. kaji ta yadda makarantar ta fara kenan wannan kyauta da ya bayar sai aka fara yin makaranta da shi aka kira makarantar new college hmm. amma daga baya saboda irin gudumawa da ta samu a gudun sauran jama'a da kuma irin mutane masu kokari da suka zo su nan sai ta zama cikakkiyar jami'a sai aka mai da sunan ta ya zama sunan shi wannan wanda ya fara bada gudumawa wato harvard kenan john harvard hmm. taken jami'ar shine veritas wato gaskiya ɗaya daga cikin abubuwan da ke jaddadawa ga wanda suka zo nan ko karatu ko koyarwa ko kuma ziyara shine mahimmancin gaskiya a neman ilimi da bincike da sauransu To masu sauraro za su so su ji yaya girmanta yake kuma shin makarantar gwamnati ne ko ba makarantar gwamnati ba ne. Magana gaskiya ita ce ba makarantar gwamnati ba ce. Hmm. Duk da wannan shahara da ta yi da suna da ta yi ba makarantar gwamnati ba ne makaranta ce da kafa kuma a yanzu haka da nake maka magana kuɗin da take da shi abin da ake kira gidauniyarta hmm. akwai kuɗi kamar biliyan dala talatin da bakwai wato dala miliyan dubu talatin da bakwai wato wannan kuɗin da take da shi ya fi kuɗin da wasu ƙasashe afirka ke da shi a dalilin haka ya sa akwai makarantu daban-daban daban da cibiyoyin bincike daban-daban daban da ake da shi a nan akwai bangaren koyon aikin shari'a wanda a nan ne na yi digiri na masters da na kuma doctorate akwai bangaren koyon kasuwanci akwai bangaren koyon harkar mulki akwai bangaren koyon harkar lafiya akwai bangaren aikin likita akwai bangaren aikin akwai bangarori da dama hmm. banda kuma cibiyoyi na musamman na nazari da aka kafa abin da zai burge ka shine idan ka shigo cikin wannan jami'a wanda kusan kamar eka ɗari biyu da goma ne hmm. kuma tana da ɗalibai dubu ashirin da ɗaya hmm. a cikin ɗaliban nan guda dubu shida da ɗari bakwai suna karatun digirin farko ne kamar dubu sha hudu kuma suna yin digiri na biyu na uku har ma fiye da hakan nan. Hmm. Malamai kuma zuyu-nurutu kawai malamai akwai malamai dubu hudu da ɗari shida da saba'in da ɗaya da suke koyarwa a nan gurin. Wani abin da zai baka sha'awa shine duk da irin ci gaba da suka samu da sauransu ana kula da ɗalibai sosai sosai a nan gurin akwai kayayyakin more rayuwa akwai kayayyakin bincike akwai azuzuwa wadatattu a dalilin haka ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka halarci wannan makaranta a bangarori da dama da suke karatu sun samu nasara a rayuwa kusan duk wanda yau yake ma'amala da shafin yanar gido ya san mark zuckerberg mm. mai facebook ya san bill gates mai microsoft ya san shugaba obama ya san matarsa michelle ya san george bush ya san algo tsohon mataimakin shugaban kasa mm. da sauran tsofin shugabannin amurka duk anan suka karatu. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu na waɗannan amsoshin. Yanzu a madadin Dr. Aminu Gamawa da Malam Maina Kartai Bukar waɗanda suka ba mu amsoshin da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To a gaishe ka Ibrahim mun cinye lokacin sabili da haka babu takaitattun labarai a nan za mu dasa aya sai kuma shirin mu na yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin Ibrahim da to Caleb da kuma Justin Engineer mu alheri ke muku fata alheri.